ba da autu wa inni ad'u bi du'ain fa aminu yace na gode da kuka yi mun addu'a ni ma zan yi muku addu'a ta gari dan haka ku rinka cewa amin fa da autu lahu bi du'ain kaseer fi dinihi wa aqlihi ila asrihi yace ne addu'a dai suna cewa amin wannan hadisi yace Imam al-Bukhari ya rawaito shi cikin Adabul Mufrad kuma sanadin sanadinsa ingantacce ne yace a shafi na 1355 to sai ne mamaki adabul mufrad a duk bugon da aka yi masa ko sabo ko na da ba wanda ya kai shafi 500 ma da 1355 sai dai kila wajen rubuta lambar ne ya kuskure don haka kasancewar ya ba da shafin da ba daidai ba ni dai na leka cikin adabul mufrad iyakacin lekawa ban ga wannan abin nan din ba a irin wannan ya kamata idan mutum zai rubuta saboda ba da da ba da shafi ba abinda ake so ka faɗi babi in ko za ka faɗi shafi za ka ba mutum reference da shafi kaza juzui na kaza to dole ka faɗi taba'ar wacce mataba'a ce ta buga saboda ka iya zuwa wannan magana suna shafi na talatin a wata mataba'a in wata mataba'a suka buga littafin kuma ka samu ta fito a shafi na hamsin ko a shafi na ashirin da wani abu saboda haka ba da shafi ba gwaninta ba ne ba cikin karatu abin da yake gwaninta shine sai ka faɗi babi da kuma nambar hadisi in hadisi na da namba to adabul mufrad kuma al adabul mufrad na imam bukhari yana da nan ba musamman hidimar da Sheikh Nasiruddin al-Albani yayi masa wanda ya ware sahihul adabul mufrad da kuma da'iful adabul mufrad kaga nan ya takaita wa dalibin ilimi aiki ta yadda in ka same shi ya ware maka da'ifan da kuma sahihan daban-daban to kun ji abin da ya faɗa ina jin abin da yake za dai majalimi yake so ya kafa hujja da wannan hadisin na biyu yace shari'a ne yin walima fatusra'ul walimatu fiha ya halatta yin walima idan an yi haihuwa wa ala man du'iya ilaiha an yujiba idan an gayyace ka yin walima din nan to sai ka zo don manzon Allah ce idza da ahadukum akahu falyujib irsan kana aw nahwa duk wanda dan uwansa ya kiraye shi wato wajen walima to ya ansa gayyata sa sawa'un ta aure ce ko ba aure ba wannan hadisi ne ingantacce kamar yadda ka faɗa musulmi ya rawaito shi ko shakka babu musulmi ya rawaito shi kari ma akan haka abu dawud ya rawaito shi haka imam ahmad fil musnad da haka hadisi ne ce babu wata tantama akan sa magana ta uku kace imam shafi'i ya faɗa cikin littafin al'um itiyanu da'awatul walima haqqun idan an gayyaci mutum ya je wajen walima wajibi ne yace wala urakhisu li ahadin fi tarkiha ba mutumin da zan yi bashi rahusa ko rangwame idan aka gayyace shi walima yake zuwa in ji shafi'i illa iza shtamalat ala munkarin fa indaha yaji ku kuha sai fa idan wannan walima ta kunshi wani aiki na munkari to anan gurin ya zama wajibi kare je idan akwai kada kada da wake wake ko akwai sakudor maza da mata to mutum ba zai je ba to ka ganin gurin ba hadisi bane magana ce ta imamu Shafi'i kuma ya ce walima yayi shuru bai faɗi walimar aure ko da bata aure ba na uku kace a cikin majmu'ul fatawa na Ibn taymiya yadda ka rubuta Ibn taymiya din saboda gaba kalmar a hada take ba a raba ba dan kai kayi tai daban sannan miya kuma daban wato sai ka rubuta haruffa hudu a madadin haruffa biyar kuma ka ware su da juna asalinsa kuma haruffa biyar ne a haɗe da juna ta da ya da mim sannan da ya sannan kuma da ta daga ƙarshe shi ne hakikanin yadda sunansa yake ba kamar yadda ka rubuta ba kace ya faɗa cikin majmu'ul fatawa a juz'i na 32 shafi na 131 an tambaye shi dangane da abincin da aka yi na walimar aure ko abincin da aka yi na walima ta yin kaciya an yi wa yaro shayi sai aka shirya abinci da mutane su ci ko abinci da aka yi na walimar haihuwa menene hukuncinsa sai Ibn taimiyya ya ce in dai walima ce ta aure wannan sunna ce ko shakka babu don haka wajibi ne idan an gayyaci mutum ya je amma walima da ta shafi ta mutuwa kamar a ce an yi mutuwa ba za a dafa abinci ya ce to wannan bid'a ce ha kuma an sa irin wannan walimar ma bid'a ce amma walima da aka yi domin an yi wa yaro shayi a gayyato makwabta zuwa ci abinci ibnu taymiya yace wannan ja'iz ne in an ga dama ayi in an ga dama ba sai an yi ba man sha fa'alaha wa man sha tarakaha walima kuma da ta shafi haihuwa idan an yi wa mutum haihuwa ita ma ya shirya abinci ce mutane su zo su ci yace to ita ma wannan ja'izi ne idan mutum yayi bai yi haramun ba in mutum kuma bai yi ba ba a cewa ya bar wata sunna ko mustahabbi yace amma abin da ya shafi yanka rago din shi tabbas wannan sunna ce to bayan ya rubuto dukan waɗannan ababai da ƙarshe sai ce kun ce taron suna bid'a ne bayan kuma ya tabbata daga waɗansu magabata cewa sun yi kamar yadda zaka gani a rubuce ma'ana yana nufin wannan rubutu. Allah akalla na ji daɗin wannan takardar domin mai ita ya nuna mutum ne mai bincike yana bin diddigin abu kafin ya tabbatar da halacci ko haramci muna fatan Allah ya yawaita mana irin su domin in akwai wannan an daina rigima addini a nan kasar matakar mutum ba zai abu ba sai ya binciko illa iyaka a nan gurin in dan fadakar da shi waɗansu al'amura na ka'idoji da ya kamata ya fahimta farko wancan asar na wani tabi'i ne wanda aka yi masa haihuwa ya kirawo mutane suka ci abinci a gidansa to abin da zaka fahimta a wurin alal akalli ababe guda biyu don kar zance da yawa abu na farko ba a faɗi yaushe ne kirawo su ba a rana ta bakwai ne ranar haihuwar ne bayan haka ne da wata ɗaya da wata biyu ya ce da an masa haihuwa ya kirawo mutane sun ci abinci kai kuma yanzu so kake ka tabbatar da taron suna wanda kaga wannan ba zai taimake ka ba <laughs> ina fata fahimta inda ya iyakance rana <laughs> kaga da ka samu hujja sai kenan na biyu kaddara ya iyakance rana tabi'i ne cikin maganan tabi'i babu hujja ijtihadin sa ne fahimtar sa ne kaddara wani gungu na sahabbai sun ansa bukatar sa ba dukan sahabbai bane wani bangare ne ba ijma'i bane ba su ma ji su ne yanzu abinda za a bi ka bashi an yi wa annabi haihuwa guda bakwai wacce ce ta kira mutane suka ci abinci haihuwa ɗaya ɗaya guda bakwai aka wa annabi wace ce ya yi mutane ce a zuwa ci abinci kuma amma duk auren da ya yi sai da ya walima duk auren da ya yi hatta auren safiya wanda akan hanyar tafiya ne ma amma sai da annabi ya walima akan hanya ne fa ba san ba ce ma a bari sai an je gida da aka zo aka yada zango a wani wuri an yi ruwan sama ruwan sama ya kwakwanta sahabbai suka ce sai muka shimfiɗa buzaye a gefen ruwan sama aka sa dabino da ciku mutum ya ci ciku ya ci dabino kuma ya kwarfar ruwan sama inda ya kwanta a ƙasa ya a haka suka yi walima bayan Allah rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi a haka suka yi walimar amma dan Allah ko kai ko duk wanda zaka nemi taimakon sa muna son kafin nan kafin Ramadan ya kare ka kawo mana inda shi annabi yayi da kansa kaga abu na biyu kenan abu na uku ya zuwa yanzu ba mu da tabbas in ingancin ruwayar ka ko rashin ingancin ta tunda reference din da ka bayar ba wanda za a iya gano shi bane da wuri amma muqaddara ta inganta aikin tabi'i ne aikin tabi'i ba ya zama hujja sai in sun yi ijma'i su duka ko da aikin sahabi guda ɗaya duk malaman usulul fiqh sun yi da kaulin sahabi la yu'addu hujja baya cikin adilla ta shari'iyya wato dalilai na shari'a amma idan sahabbai suka yi ijma'i to maganar su gaba ɗaya ta zama hujja kenan sannan maganar ka ta biyu ta hadisin manzala sai sunan kita idza da ahadukum akahu falyajri irsan kana aw nahu manzala ce idan ɗayan ku ya kira dan uwansa walima to ya ansa sawa'un ta aure ce ko da ba ta aure ba wannan kan mun sallama hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da shine ibnu taymiya yake yin hujja dangane da cewa ita walima ta aure wajibi ne a yi kuma wajibi ne kai in an gayyace ta kalli amma wadda ba ta aure kuwa sai kyale ta ce ja'izi abinda ake nufi da ja'izi in kaga dama kai in kaga dama kar kai kaga duk anan ba maganan taron suna wanda kai shi kake so ka kafa jaki a'a an yi maka haihuwan ne mukaddara an yi maka haihuwa jiya yau sai na zo na yanka sa nace jama'a su zo su ci abinci a gidana abin da na yi ya zama daban shi ka'idarsa a rana ta bakwai ake yi ba a yi kafin ranar ko ba a yin jinkiri bayan ta wuce sai fa in ba halin yi amma wannan walima kofa ta abuta take ranar da aka yi ma in kaga dama kake yi ta mutane ku zo ku ci abinci ya halatta kaga wannan ita ce hadisan suke magana akai ba taron suna da kake son kafa hujja akai ba kaga magana ibnu taymiya abin da take nufi kenan haka idan ka dauki magana imamu shafi'i abin da take nufi kenan dan haka Allah saka maka da alkhairi bisa ga wannan kokari da kai na bincike amma dai ina fatan zaka fahimci wannan mas'ala da zaka saurare ta kuma saurare na adalci dai idan mutum mai saurare abu na adalci ba zai iya abin nan da wuri ba to ubangiji ta Allah ya gane da mu ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon kauce bata je kamar yadda na faɗa mun tsaya ƙarshen aya ta 67 cikin wannan sura wato bal nahnu mahrumun yau zamu tashi farkon aya ta 68 cikin dai ita suratul waqi'a mai Allah ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون وبنجي ku bani labarin ruwa wanda kuke sha. Sawa'un wanda ya sauka daga sama ko wanda ya tsoro daga cikin kasa. wato wanda ya bulbulo daga cikin kasa a antum anzaltumuhu min almuzni sun ku ne kuka saukar da shi daga cikin girgije almuz bi ma'ana as-sahab am mun munzilun ko ko mu ne muka saukar da shi launa sha'u Allah ce inda mun ga dama ja'alnahu ujajan da sai mu mayar da shi ya zanto mai gishiri kamar ruwan teku falaula tashkurun dan me ba kwa godiya ga Allah ta hanyar baiwar da ya muku ta gyara muku ruwa mai daɗi wanda kuke sha sawa'un wanda ya sauka daga sama ko wanda ya bulbulo daga cikin ƙasa ai wannan babban ni'ima ce da ta kamata a ce kun gode ma Allah a ta. أفرأيتم النار التي تونون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين أفرأيتم النار التي تورون ku ba da labarin wuta wadda kuke kunna ta lokacin da bukatun ku suka tashi ku ɗora tukunya kan murhu don dafa abinci sawa'un wuta wadda kuke haɗawa da itace da ashana sawa'un wuta wadda kuke amfani da ita ta gas ko wutar lantarki dukkan dai wani abin da zai ba ku zafi kowane irin sinadari aka hada shi da shi ni'ima ce cikin nemomin ubangiji Allah ce a antum an sha'atum shajarataha shin ku ne kuka kirkiro itaciyar da a jikinta ne ake samun sinadarin da ake hada a shana dan a kona dan a tayar da wuta am na hadul munshi'un ko ko mu ne muka kirkiri halittar ita wannan itaciya ubangiji ta'ala fa shine ya fitar da wuta daga cikin itacen da yake kore allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun shine wanda yake fitar muku da sinadarin da ake hada a shana ko sinadarin da ake hada wuta da shi wato ainihin daga jikin abin da da asalin sa danye ne amma sai Allah ya fitar da wuta daga ciki ma'ana ubangiji mai iko ne kan fitar da abu daga cikin kishiyarsa kamar yadda yake fitar da matacce daga cikin rayayye ko rayayye daga cikin matacce yukhrujul hayy min al wa yukhrujul mayyit min al haka wuta bima fiha min an nariya yakan fitar da ita daga cikin ash-shajar al akhdar itacen da yake kore ma'ana duk abin da yake tsirowa daga cikin kasa akwai yadda za a yi a hada sinadarin hada wato ainihin a share da shi ko a tayar da wuta ko da makiyaya a ƙauye ko da wanda suka yi zaman karkara sun riga sun sani daidai da zangarniya ta ta wato ainihin gero idan mutum ya dauke ta ya dan fafe wato ainihin karan dawa idan ya sa a cikin rinka murzawa haka bai san lokacin da wuta za ta tashi ba da asalin wannan abin ai danye ne ya aka yi ubangiji ta Allah fitar da sinadarin wuta a cikin sa to ashe dukan waɗannan dalilin ne bisa ga tashin kiyama samar da ruwa da daɗa da kuke sha dalilin ne bisa ga tashin kiyama da kuma dalilan da aka ambata a jiya nahnu ja'alnaha tazkiratan ubangiji ya ce mun sanya wannan wuta ta zanto wa'azi wa mata'an kuma ta zanto abin yin amfani lil muqwina ga waɗanda suke matafiya al musafirin kenan daga lafazin al ne ko alqawa ko wato lafazin alkawa'u yana nufin filin da ba kowa dajin Allah kenan da haka ake kiran matafiya almuqawina li'annahum dakhiluna fil qawa ko fil qawa'i ko fil qayyi kamar da duk ya zo a cikin larabci an fahimta ko waɗansu malamai kuma suka ce wannan lafazin yana cikin alfazul al-azdad abinda ake nufi da alfazul azdad lafazin da zai bayar da ma'ana kuma nan take bayar da kishiyarsa da haka ya halatta a ce almukuyin matafiya ya halatta a ce almukuyin mazauna gida duk da yadda ka fassara shi yayi in ka fassara shi da duka yayi domin da matafiya da mazauna gida ko wadanne suna amfanuwa da wuta din matafiya suna yada zango don su gasa abinci ko don su dafa abincin da za su ci a masaukin su mazauna gida kullum suna dora murhu a ce mabata a ta'allul muqmin wuta ɗin tana da amfani guda biyu shi ne wa'azi da kuma amfani da dan adam ke yi da ita wajen dumama jikinsa ko wajen dafa abincinsa da sauransu ko tafasa ruwan zafi da zai amfani da shi ko ya wanka da shi dukkan wannan amfanin ne bangaren wa'azin ko idan mutum ya ganta sai ta sanatar da shi wutar lahira ya tabbatar ga Abdullahi dan Abbas yace wuta ɗin nan da kuke gani duk da zafinta wutar duniya ɗin nan kashi ɗaya ce cikin saba'in na wutar lahira zafin tafa duk zafin wutar duniya kashi ɗaya ne cikin saba'in na wutar lahira kaga lallai ta zikira ce yaya ka yi za a dauki garoshin wuta a ɗora a hannunka a ce rike mun nan ai ba ka yi rike ba saboda zafin sa to ɗaya ne cikin saba'in na wutar lahira to sai Allah ce fasabbih bismi al azim fasabbih kai tasbihi bismi rabbika da sunan ubangijinka al azim wanda yake mai girma shi Allah din subhanahu wataala ma'ana duk lokacin da ka rinka yawaita tasbihi domin godiya ko kuma domin tsarkake ubangijinka subhanahu wataala akwai hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake fassara wannan aya ta fasabbih bismi rabbikal azim an karbo daga uba ukuba ibnu amir Allah shi kare da gare shi yace lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim lokacin da wannan aya ta sauka ta fasabbih bismi rabbikal azim qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da mutun Allah su kare tabbata gare shi da iyalan gidansa sai yace ij'aluha fi ruku'ikum ku sanya ta cikin ruku'inku wato shine sa a cikin ruku'i muke cewa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ka ta kusi tasbihi kenan falamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la lokacin da wannan aya ta sauka ta sabbih isma rabbikal a'la kala sai yace ijaluha fi sujudikum ku sanya ta cikin sujudarku idan an zo cikin sujudar kuma sai a ce subhana rabbiyal a'la سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى أتم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم نن سبحان ربي الأعلى wannan takaitawa anan ya inganta cikin hadisi ingantacce amma ƙara kalmar wa bihamdihi ko a can ko a nan hadisin waɗansu malamai sun inganta shi waɗansu sun fanta shi da haka waɗansu sun yi daga cikin subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi waɗansu suka ce kalmar wa bihamdihi bata inganta ba da haka ko albani yayi magana biyu a wani wuri inganta a wani wurin ya da'ifanta ina fata an fahimta amma subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la takaitawa a nan gurin ya halatta mafi karancin abin da mutum zai fada a cikin sallah so uku mafi yawanci kuma ba a yi maka adadi ba in ka ga dama ko so ɗari kai ya halatta illa iyaka suka ce in za ka faɗa ka faɗi mara saboda manzan Allah a cikin kirge yana son mara yace inna Allah witrun yuhibbul witra ubangiji wuturi ne kuma idan haka yana son wuturi wato mara kenan ɗari da ɗaya tun daga uku zuwa ɗari da ɗaya ya kasance kirgen da ba zai rabu daidai ba shine mara kirgin da zai rabu daidai wa daidai ne ba mara ba kenan kishiyar mara wancan a ce masa ashafa wa larabci wannan a ce masa alwuturu a larabci an fahimta ko to sai kuma ce me wala mu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنت تجعلون tun daga inda ya faro zuwa inda ya tsaya wannan kashin na ayoyin ya sauka ne lokaci guda don haka na kyale sai har hadisi ya su gaba daya hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi yace mutiran nasu ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yi wa mutane ruwan sama a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa sai manzon Allah yace asbaha minan nas shakirun wa minhum kafir cikin mutane yau an wayi gari iri biyu waɗansu suna masu godiya waɗansu kuma suna kafirce ma Allah kalu duk waɗanda suka ce hadihi rahmatullah wannan rahama ce ta ubangiji shi ruwan sama din nan an gane ko wa huwa allazi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwa al-waliyul hamid ashe ruwan sama rahama ne duk waɗanda suka ce rahama ce to wannan sun yi godiya ga Allah kenan sun jingina iko zuwa ga Allah wa qala ba'dhum waɗansu ku suka ce laqad sadaqa nau'u kaza ko nau'u kaza wa kaza wato tauraruwa kaza ta yi gaskiya tauraruwa kaza ta yi gaskiya da ruwan ya sauka sai suka jingina saukan shi zuwa ga wani tauraro to kaga wannan sune suka kafircewa Allah subhanahu wataala qala manzon Allah yace fa nazalat hadhihi al-aya fala uqsimu bi mawaqi'in nujum hatta balaga wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun ko kuma shi sahabin da ya ruwaito hadisin shi Abdullah dan Abbas kenan ce sai wannan aya ta sauka wato fala uqsimu bi mawaqi'in nujum har ya zuwa faɗin Allah ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibuna tun daga can har zuwa nan gurin hmm. wato sai suka sauka sakamakon wancan abin da ya faɗa to haka musulun ya rawaito hadisin a gaishe amma cikin sahih bukhari imam bukhari ya rawaito shi da tsoho ya nuna wannan ruwa an yi shi ne a ɗaya a cikin kwanakin da manzon Allah ya azaman sa na hudaybiya hudaybiya wani ƙauye ne ko rijiya da ke dab da shiga garin makka a da tsakaninsa da makka mil shida inda manzon Allah ya tsaya ya sansani domin ya aika Usman bin Affan ya ba da labarin cewa mutanen makka kar su ga ya taho cikin sabbai su dauka ya kasa zai a'a ya zo ne yayi umara wannan mutanen maka da karshe suka da aka yi sulhun da yake da tarihi wanda aka samu suna sulhul hudaybiya to a ɗaya daga cikin kwanakin da manzon Allah ya a wajen ne wata rana da dare aka yi ruwa da aka zo sallar asuba shine sai manzon Allah ya faɗi wannan maganar cewa ga abin da ubangiji ya faɗa cikin bayi waɗansu sun yi imani da ni cikin bayi waɗansu sun kafirce mun duk waɗanda suka ce an yi mana ruwa da rahamar ubangiji da falalarsa to waɗannan sun yi imani da Allah kenan sun kafirce wa taurari amma duk waɗanda waɗanda suka ce sakamakon tauraro kaza ne aka yi mana ruwa to sun yi imani da tauraro sun kafirce wa Allah karshe kuma anan ne aka saukar da waɗannan ayoyi to me ayoyin suke cewa ubangiji ce fala uqsimu bima waqi'in nujum bima waqi' wato jam'i ne na mauqi idan an ce mauqi wurin faduwar abu a nan inda kowa ke zaune ya halatta ka ce mawuki'uhu bi ma'ana majlisuhu ko masqatuhu wurin faduwarsa ko wurin zamansa ko wurin kwanciyarsa Allah ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum ina rantsuwa da mafadar taurari a wata kira'a ta biyu kira'ar Hamza wal Kisa'i fala uqsimu bi mawqi'in nujum wato bi sigatul ifrad wata kira'ar ko bi sigatul jam'i duka dai ma'anar su daya ina rantsuwa da mazaunar taurari to ana akwai magana guda biyu magana ta farko kalmar la uqsimu bi mawaqi'in nujum waɗansu malamai suka ce ita wannan la din da aka kawo ta la ce istiftahiyya bi ma'ana yuftahu bi al-kalam wala yuqsadu ma'anaha wa huwa an-nafyu wato la ce da ake bude zance da ita ba wai ana nufin kore magana ba da haka ba za ka ce fala simu ba zan rantse bi in nujum da masaukar taurari ba ba zan rantse da wannan ba ba haka Allah ke nufi ba Allah na ba da labarin rantsuwan ne ba kore rantsuwa yake ba da haka latin da ke ciki ba kore zance take ba ina fata an fahimta waɗansu suka ce a'a sila ce abinda suke nufi da sila yustagna biha ana a iya wadatuwa da ita kawai a ce uqsimu bi mawaqi'in nujum amma an kawo ta ne li tawkidil ma'ana dan karfafa zance la li annaha tufidu nafi ba dan tana tabbatar da kore zance ba dan in ka fassara ta da korewa ka kore rantsuwa din kenan ina fata an fahimta to irin wannan tana da yawa cikin alqur'ani mai girma ubangiji ta'ala ya ce da iblis ma mana aka Allah tasjuda iz amartuka Allah tasjuda iz amartuka bi ma'ana an tasjuda iz amartuka kenan li alla ya alama ahlul kitabi alla ya qadruna ala shay'in min fadlillah ai li ya alama ahlul kitabi ba li alla ya alama ba dan bukata su sani ba wai su ki sani ba ina fata kun fahimta li alla ya alama kaga la din nan za'ida ce ko kace sila ce haka فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم هرجا مما قضيت اصل فلا معنى فوربك لا تنن صلتي جيء بها لتوكيد المعنى ان كاوتا دان كرفا فزنتي با دان تكولي زنتي با وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون اي وما يشعركم انها اذا جاءت يؤمنون لا تنن لتوكيد المعنى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون أي أنهم يرجعون هكا سكي wurare القرآن daban. ليه دفن دفن لا لتوكيد المعنى بعدم كوري زنتي با هنا فاتا an fahimta. haka waɗansu malaman tafsirin suka faɗa da haka kenan fala uqsimu bi mawaqi'in nujum lalle ina rantsuwa da masaukar ko mafaɗar taurari lalle tabbas ina rantsuwa da mafaɗar taurari waɗansu malaman suka ce a'a asalin zancen lamul ibtida'i ne fa usbi'at fatahatuha me suke nufi da wannan zancen akwai la da ake bude zance da ita kamar ka ce la azhabanna la adrusanna la usalliyanna la akra'anna la akhrujanna la adkhulanna kaga anan gurin la ce lil ibtida bude zance ake da ita lamul ibtida kenan to amma sai aka yi ishba'in harakarta me ake nufi da ishba'i aka sa mata alif wanda za ta ja shi dan ta samu fataha sai a ce la to a larabci ana yin wannan sukan yi ishba'in kalma ko da ba bukata sukan ce haza kalkalun suna nufin haza kalkalun sukan ce haza khatamun suna nufin haza khatamun sukan ce haza barku'un ko burku'un suna nufin haza burku'un sai su kara sai su yi ishba'in kalma haka kawai haka suka samu a cikin larabci ana iya yi ka yi maddi cikin abin da ba maddi kaga nan an yi maddi cikin abin da ba maddi la uqsimu bi mawaqi'in nujum ne asalin zancen amma sai aka yi ishba'in illa sai aka ce mata la uqsimu bi mawaqi'in nujum to da haka kira'a ma ta tabbata ta Abdullah ibn Kasir al-Makki daga riwayar Qumbul yana karanta la uqsimu bi mawaqi'in nujum la uqsimu bi yawm al-qiyamah wa la بالنفس bin لا lawama بهذا البلد bi يكي al balad haka yake to ashe kaga wannan ma da karfi wannan ma'anan ma da karfi tun daga wata kira'a a gefe ɗaya ta zo dan ta karfafa wannan ma'ana ina fata mun fahimci wannan to ko ka ce wancan ko ka ce wancan ko ka ce wancan Allah dai ya rantsuwa ne kuma Allah na dama ya rantsa da duk abin da ya ga dama cikin halittunsa mu bayi ne ba shi halatta mu rantsa da kowa sai da Allah dan manzo Allah ce man kana halifan falyahlib billah auli ya yasmut sai mu je gaba bi mawaqi'in nujum me ake nufi da mafadar taurari waɗansu malaman suka ce mafaɗar taurari a kowane dare domin taurari za su fito kuma su yi tafiya a ƙarshe su je su faɗi irin yadda rana take fitowa ta je ta faɗi irin yadda wata ke fitowa ya je faɗi to wurin faɗuwar taurarin ne ubangiji ta ala ke rantsuwa da shi waɗansu suka ce abinda ake nufi da mawaƙin nujum ai masaqitu ha yawmal qiyama inda taurari za su zubo akan ƙasa ranar tashin kiyama alamar kiyama kenan fa idan nujumun kadarat wa idal kawakibu intasarat idan aka ce an annuzumun kadaran kaga ba sun daidaice ba in sun daidaice ba za su fado kasa ba in tasarat sun dare sun fashe kaga za su fado kasa kenan alamar kiyama ta tsaya ranar da ya taghayyaru nawamisul kauni wal haya gaba ɗaya tsarin da Allah ya gina rayuwa akai zai rushe ranar tashin kiyama kenan a ga sama ta buɗe balaiko sun abin nan a ga cewa rana hasken ta ya dishace wata hasken sa ya dishace taurari sun faɗo to faɗo wannan da taurari za su ranar tashin kiyama wurin da za su faso da za su faɗo din shine Allah ke rantsuwa da shi haka waɗansu malaman tafsiri suka faɗa waɗansu kuma suka ce a annujum din da ke nan gurin ba wai annujum ne na taurari ba a annujum ne na al-aqsam wal ajza aqsamul qur'an ajzaul qur'an allati tanzilu marratan ba'da marra kun san qur'ani ya sauka akan manzon Allah kashi kashi cikin shekaru 23 yau a saukar da wata sura guda wata rana aya biyar wata rana bakwai wata rana takwas to kowane ɗaya daga cikin wannan kismi ana kiransa annajmu taron su ya zama mai annujum kenan kashi kashi na alqur'ani da yake sauka to saukar alkur'ani din ce Allah ke rantsuwa da ita fala uqsimu lalle ina rantsuwa bi mawaqi'in nujum da wuraren da alkur'ani ya sauka wurin da ya sauka a makka wurin da ya sauka a madina wurin da ya sauka a mina wurin da ya sauka a muzdalifa wurin da ya sauka lokacin da annabi ke kan hanyar dawowa daga tabuka duk inda qur'anin ya sauka din lokacin da annabi ke tsaye wuri aka saukar da qur'ani to wurin yana da wata martaba ta musamman da ya kai Allah ya rantsuwa da wurin to da shine Allah ke rantsuwa da haka suke cewa nazal qur'anu munajjaman bi ma'ana mufarrakan mujazza'an juz'an juz'an ko kisman kisman ko majmu'atan majmu'atan min al-ayat qur'ani ya sauka kashi kashi na ayoyi ba gaba ɗaya ya sauka lokaci guda ba wannan kuma Allah ce sabbata bihi fuadak wa ratallahu tartila dan mu kwantar da hankalinka mu lallace ka da su kar su da kai yasa aka saukar da shi kashi kashi to Allah na rantsuwa da saukar al al-qur'ani to dan haka waɗansu malaman masu karin rinjayar da wannan zancen suka ce tabbas wannan kuwa shi zai dace da yasin wal qur'anil hakimi innaka laminal mursalin an gane ko dan ubangiji ta ta'ala yayi rantsuwa da saukar alqur'ani a wuraren wal kitabil mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wa innahu fi ummi kitab ladaina la'aliyyun hakim kaga nan ba rantsuwa ce da alqur'ani da haka suka ce fala kusum bi mawaqi'in nujum rantsuwa ce da wurin saukar alqur'ani wa innahu laqasabun law na azim wa innahu lalle wannan rantsuwa laqasabun wata irin rantsuwa ce azimun mai girma law ta'lamuna inda kun sani rantsuwa ce mai mutukar girma Allah ya rantsi da alqur'ani a bisa ga zancen da muka rinjayar da karshe in wurin saukar alqur'ani ake magana rantsuwa ce mai girma Allah ya rantsi da ita innahu laqur'anun karim karin karina kenan suka ce duk wanda ke nuna cewa mawaƙin nujum din nan wurin saukar qur'ani ake nufi innahu lalle shi laqur'anun karim abin karantawa ne mai girma fi kitabin da yake cikin wani littafi maknun tsararre ai mastur wanda ake gadinsa a rufe mala'iku ke gadinsa lauhin mahfuz kenan ko kuma takaddun wahayi da ke hannun mala'iku bi aidi safaratin kiramin barara waɗanda suke tsare da su da qur'ani a can yake kafin a rinka gutsurowa gutsurowa a kawo manzon Allah shi gaba daya la yamassuhu babu mai shafarsa illa almutahharuna sai tsarkaka waɗanda aka tsarkake su tanzilun min rabbil alamin shi alqur'ani saukakke ne daga wurin ubangijin halittu shine Allah madaukakin sarki afa bi hadhal hadithi antum mudhidun shin da wannan zancen ne antum ku kafiran maka nuna kuka zanto masu ƙaryatawa mudhinun daga adhana yudhinu idhanan wadanda suka ce daga dahana yudahinu mudahanatan duka kowanne ka faɗa ɗaya ne in ka ce adhana a madi ka ce yudhinu fil mudari'i a cikin mazari sai zanto al idhan shine mazdarin kalmar amma idan ka ce dahana ala wazn fa'ala a cikin madi yudahinu a cikin mudari'i kenan mudahanatan sai zanto shine mazdarin kalmar kenan to abinda ake nufi da al-idhan a larabci ko dai a ma'anar al alqur'ani kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa ko dai zanto ma'anarsa al kufr kafirci ko zanto ma'anarsa at-takzib karyatawa an gane ko ko zanto ma'anarsa al-mumala'a taimakon wani kan ya karyata da haka sai zanto ma'anar ayar afa bi hadha hadisi tunda wannan zance ne na alqur'ani antum mudhinun ku kafiran maka kuke karyatawa ko kace antum mudhinun ku kafiran maka kuke kafircewa da shi ko ka ce antum mudinun ku kafiran maka wato ainihin kuke taimakawa duk wanda zai kafirce masa bayan ku kun kafirce kuna ƙara gayyato mutane su kafirce waddu law tudhinu fa yudhinun sun so ina ma zaka bijire dan su bijire tare da kai ina ma zaka kangare su kangare tare da kai ina ma zaka sassoto su sassoto tare da kai ina fata an fahimta dan haka dai a fa bihadhal hadith antum mudinun wa taj'aluna rizqakum kuma sai ku mayar da rizqakum godiyar ku da za ku yi wa Allah an da annakum tukazzibuna shine ku karyata ina fata an fahimta arzikku anan ba yana nufin arziki ba ma yulazimu rizqu lazimu rizqi dan ka'ida idan an ma arziki me ya kamata ka yi godiya to shi yasa suke fassara shi da lazimur rizqi la lil rizqi wa taj'aluna rizqakum sai kuka mayar da godiyarku annakum tukadzibun shine ku karyata to idan mun fassara wata ja'aluna rizqakum annakum tukazzibun da cewa godiya shine rizqa nan gurin kaga shi zai dace da abinda muka karanta na sababin nuzulul ayatin dan da ruwan sama ya sauka ruwan sama menene ba arziki bane arziki ne rizqan lil ibad wa hayna bihi baldatan maita kazalika khuruj ashe arziki ne to tunda ko arziki ne akwai wanda za su gode wa Allah sai su jingina zuwa gare shi cewa shi ya ba shi ya saukar da shi shi ya ni'imta su da shi akwai kuma waɗanda za su kafirce ma ubangiji sai su dingina ma taurari kaga taj'aluna rizqakum annakum na kenan ina jin ma'anar ta haka ya fito fili ya rage abu guda ɗaya kawai a cikin wannan majmu'a na ayoyi la yamassuhu illa mutahharun ayar da ake taiwa musu akan ta shin me take nunawa tana nuna cewa ba wanda zai taba alqur'ani sai wanda yake da alwala dan Allah ce la yamassuhu illa mutahharun ba mai taba shi sai mai alwala alal hakika wannan aya ba ta da alaka da mas'alan alwala ba ta da alaka da mas'alar taba alqur'ani da alwala alaka ta kusa ko ta nesa ba ta da ita saboda dalilai kamar haka dalili na farko ubangiji ta'ala ce la yamassuhu illa almutahharuna almutahharuna mala'iku kenan ba ce ba almutatahhiruna masu alwala ko almutahhiruna masu alwala inda ana nufin masu tsarki cikin bani adam ko masu alwala cikin bani adam to da sai a ce almutahhiruna ko almutatahhiruna dan da haka alqur'ani yake raye su inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirina fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbu almutahhirina amma nan sai aka ce almutahharuna waɗanda aka tsarkake ba waɗanda suka yi tsarki ba masu yin tsarki bil adama kenan su ne za su ɗauki buta su zagaya ban ɗaki don yin tsarki mala'iku an tsarkake su ba bauli ba bayan gida ba ci ba sha tsari daga Allah kenan ka kaga nan gurin ba da alaƙa da sannan an siffanta littafin da cewa fi kitabin maknun ne asali yana cikin kitabin maknun wato a wani littafi tsararre littafi tsararre ne littafin da ke hannun mala'iku kalla innaha tazkira man sha'a zakara fi suhufin mukarrama suhufin mukarrama takaddu waɗanda suke ababen darjantawa ababen imantawa bi aidi safara kiramin barra marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara kaga takaddun da ke hannun mala'iku kenan su ake magana akan la masuhu ba wanda zai taba su illal mutahharuna sai su mala'ikun amma qur'ani kuwa ba kitabun makanun bane ba abu da yake kowa na iya budewa gashi ba gashi ba bude ba gashi ba nan aya ce hazanu zulhum din ba gashi in ka bude nan gurin ba wannan da yake garka in ka bude can gurin ai ba kitabun makanun bane ba wancan makanun din ba wanda sai laika sai su mala'iku yana fata an fahimta dalili na uku cikin dalilai ubangiji ta ala ce la ya masuhu la din wannan mace iri ce nafiya ce ko lahiya nafiya ce jamil jiddan la ce nafiya mai korewa ashe jumla ce kabariya. ba jumla ce insha'iyya ba suka ce al'aslu fil khabari an yabqa ala khabariyatihi suratan wa ma'ana asali labari ya ci gaba da zama labari ne a dirinsa da ma'anarsa a zubinsa da ma'anarsa kawai ya kyale shi a labari baya bada hukunci asali wannan haza huwa al'aslu fil khabari amma insha'i shine ke bada hukunci ashe da da da nahiya ce da hani ne aka ce kar wanda ya taba shi da sai zanto qur'ani ake nufi amma sai aka ce ba mai taba shi wannan menene khabar ne labari ne inda ana nufin wato a lati nahiya kaga da fi'li mudari din sai zanto me majzum da sai a ce la yamsashu illa al-mutahharun ala girari qawlihi ta'ala walau lam tamsashu na nurun ala nur tamsashu la yamsashu amma ba haka ce ba sai aka ce la yamassuhu wanda fi'ilin marfu'i ne saboda laɗin din nafiya ce ba nahiya ba ina fata an fahimta kaga anan ba za ka dauki hukuncin alwala ba za ka dauki hukuncin wani abu ba abu na uku abu na nawa kenan na hudu kenan ma abu na hudu daga cikin dalilai da ke nuna cewa ba a maganan alwala wajen taba alqur'ani mai girma ayar tana dangantaka da ayoyin kusa da karshe cikin suratul shu'ara وما تنزل به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون ana korewa alqur'ani cewa ya fi karfin aljanu su taba shi dan aljanu najisa ne datti ne sun kafirce wa ubangiji su wane ne suke taba shi mala'iku tsarkaka al-arwah at-tahira ne suke taba shi ba al-arwah an-najisa al-qazira ba da haka aka ce wa ma tanazzala bihi shayatinu bai shaydanu suka sauka da shi ba kenan wa sauka da shi mala'iku wa ma yanbaghi lahum ai bai dace ma aljanu su su matsan kusa da shi ba wa ma yastati'un ko za su yi din ma ba za su iya ba innahum an sam'i la mazulun to ka ko mala'iku su ne wanda za su taba shi kenan don a hannun su yake bi aidi safaratin kiramin tunda ko a hannun su yake za su taba shi dan haka la yamassuhu illa mutahharuna magana ta gaba ta biyar wato imam malik ibn anas a cikin muwatta don ku san cewa yawancin mu ba ma karanta malikiya yadda ya dace yace wannan ayar ba ta magana akan taba alqur'ani da alwala a'a tana da alaka ne da ayar da ke cikin abasa wa tawalla kalla inna ha tazkira faman sha'a zakara fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharatin bi aidi safara yace to la yamsul mutahharuna mala'iku ake nufi irin yadda a can mala'iku ake nufi ka duba cikin motsa ka duba cikin motsa na imam malik ibn anas abu na karshe da zan takaita a kan shi bugu da ƙari sura din suratul waqi'a ce suratul waqi'a ko makkiyya ce surorin makka ko suna bayanin akida ne kwata kwata ba ruwansu da hukunce hukunce wanda taba alqur'ani da alwala ko rashin taba da alwala wannan hukunci ne na akida ko kuma na fiqihu fiqihu sai dai annabi shi suratul baqara ko ali imran ko wace ce ko wace ce ko wace ce amma ba sura makkiyya ba ina fata an fahimta ina jin daga yau ba ko bi na bashi akan wannan ayar la yamassuhu illa almutahharun tanzilun min rabbil alamin أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون شاء الله تمي لولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ ce falaula dan me idza balagatir ruhul hulqum lokacin da rai ta zo mu kogaro mala'iku ke kokarin zare ta wa antum kuma ku hina izin a wannan lokaci tanzuruna kuna kallon majiyaci da kuke jiyarsa kuna kallon mara lafiya da kuke jiyatarsa kuna kallo gashi zai mutu wa nahnu aqrabu ilayhi minkum a lokacin mun fi ku kusa da shi walakin la tubsiruna sai dai ba ku gani Allah yana kusa da wannan mamaci da iliminsa da sa da ganinsa sannan Allah yana kusa da wannan mamaci ta hanyar wakilci na mala'iku waɗanda ya turo dan su karɓi ransa hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarrituna lokacin mala'iku za su zare rai ba ku ganin mala'ikun mala'iku idan mutum mummuni ne mala'ikun rahama su idan mutum ba mummuni bane mala'ikun azaba su idan mutum mummuni ne za a zaro ran a hankali irin yadda kake zare gashi daga cikin kwababban gari akwai wata wahala haka za a yi ta tsore a jikinsa har sai ya zo mu ƙogaro idan ya tashi fitowa shikenan sai malakul mautu din da kansa sai ya karba sai ya tashi cikin wani irin likkafani mai kanshi da turare mai kanshi sai ya hau sama da shi lokacin da aka yi sama da shi daga sama ta ɗaya zuwa ta biyu har zuwa ta bakwai sai an buɗe masa kofofi sun wuce ran ke nan yana kanshi ko ina mala'iku suna masa bishara idan ko ran kafiri ne da wahala za a tatso ran nashi manzon Allah ya kwatanta cikin hadisi irin yadda a ce ka sami matsayi na na karfe a jikin dabba wadda take tinkiya a ce gashinta wanda ya dukunku ne kuma aka jika shi da ruwa ka sa matsayi na karfe ka ce za ka rika sharce shi yaya akwai sauki a ciki akwai wahala ko to irin haka ake zare ran wanda ba muni ba yadda manzon Allah ya bayyana kenan to amma dukkan su umur ne gaibiya al'amurra ne na gaibu in ana ta kashi lokacin da yake ihu ba lalle bane ku ji ihun sa lokacin da yake shan wahala ba lalle bane ku ji wahalar sa abu ne na gaibu shi dai ta jika na jika ko da ka kafiri ya mutu kamar barke ke ta jika na jika abinda ko gani kenan an tumhi ne zan tanzuru ni kenan amma wala nu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruna ba san wata waina ake toyawa ba falaula in kuntum ghayra madinin dan me in ku kun riya cewa ba za a yi muku hisabi ba tarji'una ha ku dawo da rai din ku hana a zare daga cikin mutum in kuntum sadiqina in har da gaske ne abinda kuke faɗa cewa ku ba za a yi muku hisabi ba ba za a tayar da ku ranar tashin kiyama ba sallatin فأما إن كان من المقربين فروح أما إن wato abin da aka buɗe da shi surar bayanin tashin kiyama da rabuwar mutane gida uku as-sabiqun da ashabul maimana da ashabul mash'ama Shi ne kuma za a rufe ayar da shi kamar ɗazu an bayyana maka abu dalla dalla yanzu za a maimaita ma kanunsa dan ka sake rikewa ubangiji ce fa amma in kana min al muqarrabin amma in mutum ya kasance yana cikin muqarrabin shi mamaci din farauhun to zai dace da samun hutu wa raihanun da waɗansu furanni masu kanshi na gidan aljanna da zai fara jin kanshin tun daga nan wa jannatu na'im da kuma aljannan ni'ima wadda take jiransa sa wa amma in kana min ashabil yamin amma in ya kasance yana cikin ashabul yamin ma'abuta dama wanda za a ba takaddun su a hannun dama fa salamun laka min ashabil yamin to aminci tabbata a gare ka ya kai dan uwa in ka kasance cikin ma'abuta hannun dama wato ya juya zancen ne zuwa gare ka in kana kaga kamar ana ba da labarin wanda baya nan فسلام لك كما كيني تكون أصحاب اليمين أمنتي تبت ذلك من أصحاب اليمين حالة كونك من أصحاب اليمين كنا حال كسن تورك كنا تكمل من زاباتك داها من داما شالة وعما كان من المكذبين الضالين فارجمون وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين وأما إن كان من المكذبين الضالين أما إذا متن يكسن تيتكم ما سكرية والضالين كون فتتو وتكنان أصحاب المشأمة كنان to min hamim garar da za a fara bashi shine tafasasshen ruwa da shi za a yi masa lalle da marhabun wa tasliyatu jahim sannan kuma sai shiga cikin wutar jahannama shine tasliya ai ad-dukhul kenan inna hadha lalle abin nan da aka labarta muku cikin waɗannan ayoyi lahu haqqul yaqin shine labari wanda yake ne yaqini tabbas wanda ba ku kwanto cikin sa wato abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa kafin mu karasa wannan aya ta karshe ku gane cewa kasa wannan al'umma gida uku as-sabiquna as-sabiqun da ashabul maimana da ashabul mash'ama wato ba shi ake nufi ba a cikin ayar cikin suratu fatir summa awrasna na allazina safaina min ibadina fa min faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah ukun can ba su ne ukun nan ba kun gane da kyau don in ka fassara ukun can su ne ukun nan to duka sayan aljanna ne kenan domin ukun da ke cikin suratul fatir dukkanin sayan aljanna ne da aka ce fa minhum zalibun li nafsihi fa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah sai aka ce zalika kasantuwar su haka din da zalibun li nafsihi din da muqtasidun din da sabiqun bil khairati huwa al fadlul kabir falala kenan mai girma jannatu adnin yadkhulunaha kaga su duka kenan yadkhulunaha su nawa su uku da zalimun li nafsihi da muqtasidun da sabiqun bil khairati inda a ce sabiqun bil khairati ake nufi da kuma muqtasirin da sai a ce jannatu adanin yadkhulaniha amma tun da aka ce yadkhuluna sun zama su ukun kenan yuhallawna fiha min asawir min zahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir ila akhirih amma kaga ukun da ke cikin nan biyu ne yan aljanna ɗaya kashin fa yan wuta ne amma ukun da ke cikin nan dukkanin sa yan aljanna ne ya rage ka ce to yaya aka yi a can su wani ne ashabul yamin a can su wane ne sabiqun sabiqun a cikin suratul fatir sai in ce da kai sabiqun bil khairati bi iznillah su ne cikin sabiquna sabiquna a nan gurin da muqtasidun kuma da zalimun li nafsihi su ne ashabul yamin a nan gurin amma ashabul mash'ama su ne duk bayan an kare wannan wa qad alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur alladhi ahlana dar almuqamati min fadli la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lugub sai aka ce wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika نجزي كل كفور وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل سيما mala'ika ya musu tsawa aw lam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nadhir fazuqu fama lizzalimin min nasir ashabul mash'ama din kenan ina fata an fahimta dan waɗansu suna kokari cikin malaman tafsiri su haɗa dangantaka tsakanin wancan da can waɗansu kuma sun tsaya a wannan matsayar da nake kaito mana daga cikin maganganun su sai Allah ta bi fasabbih bismi rabbikal fasabbih kai tasbihi bismi rabbika wato da sunan ubangijinka al'azim wanda yake mai girma ma'ana ka tsarkake Allah daga dukkan tawaya ka kuma siffanta shi da dukkan siffofi na kamala irin wanda ya siffanta kanshi da su ko manzo sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta shi da su to a takaice dai wannan sune ma'anonin suratul waqi'a kai tsaye zamu shiga cikin suratul hadid ko da waɗansu ayoyi ne na farko farko suratul hadid ita ce sura ta 57 a cikin jerin surori na alqur'ani daga sama sannan kuma sura ce wadda take kunshe da ayoyi 29 ayoyinta suna da tsawo sama da ayoyin da ke cikin suratul waqi'a muna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya taimaka mana wajen fahimtar daidai da faɗin daidai da kuma aikata daidai sai Allah ta بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء bismillah ubangiji lillahi ma samawati wal ardi abinda da abinda kasa yana tasbihi ga Allah subhanahu waɗansu malaman suka fassara tasbihi a nan da ne ma'anar tasbihi da muka sani subhana rabbiyal azim ko subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al azim ko subhanaka allahumma ko dai dukan wata siga daga cikin sigogi na tasbihi da aka sani a cikin tasbihi waɗansu malaman kuma suka fassara abin da ake nufi da tasbihi a nan gurin shine sujada an fahimta ko ma'ana abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa dukkan su suna sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala sun fassara shi da sujada saboda a cikin sujada kuma ana yin nau'i na tasbihi ina fata an fahimta walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ardi min dabba wal malaikatu wa hum la yastakbirun kaga lillahi yasjudu ka gani sai suka ce eh, ma fi samawati ma fil ardi kenan sabbaha lillahi kuma ma fi samawati wal ardi kenan sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard abin ke cikin sammai da abinda ke cikin kasa duk suna yin tasbihi ga Allah mu fassara shi da sujada kamar yadda wata aya tace ko ko mu dauka tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura wa huwa al aziz al hakim shi Allah shine al aziz mabuwayi wanda babu abinda da ke gagararsa sannan alhakim ko mai hikima a cikin al'amuransa wato akwai hikima wajen hada waɗannan sunaye guda biyu domin kowanne yana kunshi da siffa daga cikin siffofin da ke nuna kamalar Allah sunan al'aziz yana nuna ƙarfi da ikon zartaswa sunan alhakim yana nuna hikima sanya kowane irin abu inda ya dace hada su da juna kuma sai ya haifar da wata ma'ana din sabuwa daban ta uku wadda alhakim kadai ba zai bayar da ita ba al'aziz kadai ba zai bayar da ita ba saboda me saboda galibi idan an samu al'aziz cikin mutane to zaka samu izza dinsa za ta zafi wajen sako izza din shi ta iya jin shi wajen me zalunci an gane ko wa idza qila lahu taqillaha akhazathu al-izzatu bil ismi fa hadhuhu jahannam kaga izza ce ta sa wannan in ka samu alhakim kuma cikin mutane me yiwa abin da yasa yayi hikimar ba wai dabara bace ragwanci ne yana hikima ne dan ya cewa masu karfi ina fata an fahimta sai yayi amfani da hikima to kaga idan an ce alhakim kadai mai hikima ba tare da an siffanta shi da izza ba kaga ba bai kunshi kamala sosai ba kenan haka idan an ce al-aziz ba tare da an sa shi hikima ba me yiwa a cikin izza din akwai cin zali amma sai aka ce al-azizul hakim بمعنى عزته مقرونة بالحكمة وحكمته مقرونة بالعزة ذلك قبع يا عزة ستنا ترى حكمة حكمة ستنا ترى عزة له ملك السماوات والأرض قريت لي ملك سميد كسائك يحيي ويميت شيء كي كشي واكم شيء كي رايا وهو على كل شيء قدير كما شيء من يكون يأكل كومي تتم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش awwalu ubangiji ta'ala shine al awwalu wal akhir kuma shine al akhir abinda ake nufi da al na farko an ambaci Allah na farko ba dan yana da farko ba a'a dan kasancewarsa yana nan tun fil azal tun kafin kowa kafin komai an ce masa al ba dan Allah yana da karshe ba sai dan kasancewar kowane irin abu Allah na ganin karshen sa shine al-awwal kuma shine al-akhir al-zahir sannan Allah shine al-zahir abinda ake nufi da al-zahir al-ghalibu ala amri mai rinjaye kan al'amarin sa wanda yake da daukaka kan kowane irin abu wanda yake da rinjaye kan kowane irin abu shike da iko kan kowa da komai wal batin abinda ake nufi da al-batin wato makusanci yana kusa da bayansa ta hanyar iliminsa da jinsa da ganinsa ba inda za a yi abu bai ji ba ko bai gani ba subhanahu wa ta'ala ko mun nisan wuri ko mun kusancin wuri wadanda suka fassara shi da albatin masanin al'amuran da ke boye shine albatin hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisin sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koya wa sahabbai idan mutum ya zo kwanciyar barci idan ya ci gida akan tsagen jikinsa na dama zai ce Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim rabbana wa rabb kulli shay'in خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض أن الدين wa na min alfakari wannan ɗaya ce daga cikin addu'o'in kwanciyar barci da aka ce so ka haddace in haddace ki haddace kowa ma ya haddace in ya zo kwanciyar barci ya kwanta a jikin sa na dama shine ladabin yin barci sannan ya karanta wannan addu'a ko ita ko dangin addu'o'i da ake karantawa wanda mun sha faɗa sa nan amma hikimar kawo wannan dan tana dangantaka da ayar mu dan manzon Allah a ciki ya fassara huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim sai ce al awwalu laysa qablaka shay wanda ba ko komai kafin ka al din kenan al-akhir laysa ba'daka shay ba abin da zai biyo bayan ka az-zahiru laysa fawqaka shay ba abin da yake sama da kai duk halittu suna kasan ka domin in kai sama da karshe abin da yake karshen sama cikin makhluqat shine al-arsh saman al'arshi babu wani makhluk kuma sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ashe komai cikin halittu na da shi subhanahu wa ta'ala sannan al-batin fa laysa dunaka shay wato ba abin da zai ɓoye maka baka san shi ba shine laysa dunaka shay ko ko mu ce babu abin da baka kusa da shi da iliminka da jinka da ganin ka shine laysa dunaka shay babu wani abin da ya fi ka kusanci da bawanka shi yasa sahabbai suna kan dabbobinsu su manzon Allah ke cewa ubangiji da kuke kiran sunansa baya bukatan daga murya domin yana kusa da ku sama da kusancin wuyar wuyan dabbar da kuke haya kai yana kusa da ku kaga laysa duna kashe kenan ba wani abu tsakanin bawa da bawansa tsakanin Allah da bawansa subhanahu wataala kun gane ko wannan addu'a ce mai matukar muhimmanci ila wani ya iya haddace ta a kasir هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم kuma Allah shine mai iko akan komai da kuma masanin komai huwal ladhi khalaqa samawati wal ard Allah shine ya halicci sammai guda bakwai wal arda da kasa ita ma guda bakwai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda shida a bara mun yi magana akan wannan kwanaki guda shida bit tafsir a cikin suratu fussilat billa zai قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك rabbin العالمين ina jin abin da muka faɗa a can ba sai mun maimaita shi anan ba fi sittati ayyamin cikin kwanaki shida sun mastawa alal sannan kuma ubangiji ya daidaita kan al'arci daidaita irin wadda ta dace da shi ya alamu ma yaliju fil ubangiji ya san abin da ke shiga cikin kasa wa ma yakhruju minha da abin da ke fitowa daga cikinta wa ma yanzilu minas sama'i da abin da ke sauka daga cikin sama wa ma ya'ruju fiha da abin da ke shiga cikinta duk Allah ya sani wa huwa ma'akum aina ma kuntum ubangiji ta'ala yana tare da ku a duk inda kuke wallahu bima ta'maluna basir ubangiji ta'ala masani ne ko mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa sai kuma yace له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور له ملك السماوات والأرض قريش ne mulkin sammai da mulkin ƙasa yake wa ila Allah turja'ul ya zuwa ga Allah ake mai da al'amura ba zuwa ga wannan sa ba yulijul layla fil nahar Allah yana shigar da dare a cikin yini wa yulijul nahara fil layl kuma yana shigar da yini a cikin dare abinda ake nufi da wannan shine dare baya gama wucewa gaba daya sai wani kaso daga cikin kasan yini ya fara zuwa shine hasken alfijir kamar yadda yini baya gama wucewa gaba daya sai wani kaso daga cikin kason dare ya fara shigowa shine duhu duhu a hankali kaga ana shigar da wannan cikin wannan ko a shigar da wannan cikin wannan haka waɗansu malamai suka fassara waɗansu malamai kuma suka fassara ta da cewa abinda ake nufi da wannan shine wato Allah na shigar da waɗansu awanni na yini a cikin dare a wani lokaci daga cikin lokutan shekara ya kuma shigar da waɗansu awanni na dare a cikin yini a wani lokacin daban daga cikin lokutan shekara kaga lokacin sanyin hunturu za ka samu dare ya fi tsawo yini ya zama gajere lokacin zafi fa za ka samu cewa yini ne ya fi tsawo dare ya zama gajere kaga an shigar da wannan cikin wannan kuma an shigar da wancan cikin wancan kenan Allah yana shigar da dare cikin yini ya shigar da yini kuma cikin dare domin ya nuna maka cikakken ikonsa wa huwa alimun bi zati sudur kuma shi masani ne dangane da abin da zukata suka kunsa wato abin da kirjin mutum ya kunsa shine zuciya kenan sai ta kuma aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma مستخلفين فيه الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير آمنوا بالله ورسوله كي إيماني دا الله دا كم من زنسا صلى الله عليه وسلم wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ku ciyar daga cikin abin da Allah ya sanya ku ku zanto wato ainihin halifofi a kansa ababan shugabantarwa dan ku yi tasarrufi irin yadda Allah yake so ba irin yadda ku kuke so ba irin yadda ya nuna muku irin yadda ya fuskantar da ku fallazina amanu minkum waɗanda suka yi imanin cikin ku wa anfaqu kuma suka ciyar da dukiyoyinsu lahum ajrun kabir to irin wannan suna da lada mai girma a wajen Allah da zana ji kun yi kabbara shi na kyale ko kare kabbar tukuna sai in dawo daga baya wato ayar cewa ubangiji ta'ala ya daidaita akan al'arshi kaga ita ce ta bakwai daga cikin ayoyin da suka nuna haka cikin alkur'ani ita ce ta karshe babu wata bayanta daga nan kuma har mu soke alkur'ani mun karanta ta farko cikin suratul arafi inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa ala al yughshi al-layla an-nahar يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين نوكا تبيو أولين دتزو أتكي سورة يونس كما إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون مؤكرا تتأكو اتكن سوره الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على الارض وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون سنمو كرم تولين هدوء سورة طه الرحمن على الأرش استوى sannan wuri na biyar kuma cikin suratul furqan allazi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa ala al arsh ar-rahman fas'al bihi khabira sannan wuri na shida kuma cikin suratul sajada sannan wuri na bakwai kuma a nan gurin ba suna karanto ayoyin ba dan lokacin baya da tsawo baya da tsawo sosai waɗannan ayoyi duk mun karanta su a baya kuma kowa san ayoyi ne suna cikin alkur'ani abin da ya rage wa mutumin da yake son gaskiya shine sai ya duba tafsirin ibnu jarir tabari karbabbe ne a wajen malaman sunna ya duba tafsirin ibnu kasir karbabbe ne a wajen malaman sunna ya duba tafsirin al-imam al-qurtubi dan malikiya ne karbabbe ne kuma wajen malamai ya duba tafsiri na fathul qadir al-jami'u bayna fannay diraya wa riwaya min ilmi tafsir na abin nan shaukani karbabbe ne shi ma wajen malaman sunna ya duba ma'alimut tanzil ya duba dukkan littattafai na tafsiri da ahlus sunna suka yi a da ko a yanzu waɗanda suke karɓaɓɓe wajen malaman musulunci ya ga yaya suka fassara ayar yadda muka yi ta faɗa a nan tsawon shekarun da muke faɗa ko kuma yadda wato ainihin waɗanda suka saba mana suke faɗa a can baya na karanto mana hadisai lokacin da muke cikin suratul an'am an fahimta ko na kuma karanto mana maganganun tabi'ai na kuma karanto mana maganganun waɗansu malamai hadisan da na karanta a can baya bana son in maimaita su a yanzu zan ɗauki waɗansu ne kawai guda uku akwai ɗaya ya mai betu don tunatarwa akwai biyu su kuma yanzu ne zan faɗe su sannan kuma daga baya akwai maganganun sahabbai sannan akwai maganganun tabi'ai sannan akwai maganganun malamai a karni guda ukun farko na musulunci din nan dangane da dai ita wannan matsala da ake ta cece ku ce a kanta waɗansu ma suka yi littafi a kai suka zutsi mun suka zage ni da sauransu waɗansu da larabci waɗansu da wani yaran daban hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga abu hurairah Allah shi kare da a gare shi manzon Allah ce ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahari mala'iku ke musayar aiki gare ku ko bayi dare da rana wa yastabi'una fi salatil fajr wa salatil asr suna haduwa a lokacin sallar asuba da lokacin sallar la'asar thumma ya'arju ilayhi allazina batu fikum waɗanda suka yi ni a tare da ku illa asar tayi sai su hau sama ilaihi zuwa wurin Allah ta'ala fa sai Allah ya tambaye su wa huwa a'lamu bihim alhali ya fi su sanin me suke ciki sai ce kaifa taraktum ibadi a wani hali kuka baro bayina fa yaquluna sai mala'iku su ce atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun lokacin da muka je mun same su suna sallah dan da asuba muka ji yanzu da muka baro su ko mun baro su suna sallah dan yanzu da al'asar ne muka baro su kaga wannan hadisi na nuna Allah madaukakin sarki yana sama kuma yana cikin bukhari yana cikin muslim hadisi na biyu daga abu huraira yace manzon Allah ce lamma qadallahu al-khalqa yayin da Allah ya halitta halittu gaba daya kataba fi kitabihi fa huwa indahu fawqa al-arsh sai ya rubuta cikin wani littafin da a yanzu littafin yana wurin Allah a saman al-arsh me ya rubuta cikin littafin yace inna rahmati sabaqat ghadabi rahmata ta riga yi fushi na shi yasa sai kai aikin sabo ubangiji baya saurin kama ka da laifi yana jiran ka tuba dai yafe maka amma da kayan aikin lada sai baka lada wa fi lafazin a wani lafazi inna allaha kataba kitaban qabla an yakhluqa al-khalqa Allah ya rubuta wani littafi tun kafin ya halitta halittu yace inna rahmati sabaqat a rahmata ta fi karfin na fa huwa indahu fawqa al-arshi manzo Allah ce wannan littafin yana can wurin Allah a saman al-arshi wannan hadisi da bukhari da muslim da tirmidhi da waɗansu malaman sunna duk sun rawaito shi daga nan sai hadisi na uku hadisin abu zar al-ghifari manzon Allah tambaya abu zar a tadri aina tagrubu hadhihi shams ranan nan da ta za ta fadi ka san inda take zuwa ta fadi abu zar ce Allahu wa rasuluhu ala Allah da manzansa ne suka sani ni kan ban sani ba kana sai manzon Allah ce fa innaha tazhabu tafiya take hatta tasjuda ta hatal arsi hatta sai ta yi ta yi sujuda karkashin al-arsi Wata tasta'zinu sannan kuma ta nemi izini ta sake dawowa al'arshi kuma yana ina yana sama wannan hadisi shi ma bukhari ya rawaito shi to kaga waɗannan hadisai da waɗansu masu ɗimbin yawa wanda waɗansu mun karanta waɗansu mun karanta ba su ne madogaran mu dan sun dace da abin da aya ta ce hadisi ya dace da aya sai sahabbai wanda su ne farkon wanda aka fara saukarwa wahayi Umar dan Khattab yace wailul lidayyanil ard min dayyanil sama'i azaba ta tabbata ga mai hukunci a sararin duniya azabar da za ta zo masa daga wurin mai hukuncin da ke sama dayyanul sama'i shine Allah dayyanul ardi shine dukkan wanda hukunci ke hannunsa yanzu ko mulki ke hannunsa yanzu ko dukiyar jama'a ke hannunsa yanzu ko gudanar da kotu kaza ke hannunsa idan yayi ba daidai ba wailul lahu min dayyanus sama'i dayyanus sama'i shine Allah Allah ta'ala yace mai yalqawnahu ranar da za su gamu da shi illa man amara bil adali sai fa wanda yi umarni da adalci fa qada bil haqqi yayi hukunci da gaskiya walam yaqdi ala hawan bai yi hukunci kan son zuciya ba wala ala karaba bai yi hukunci ba dan cewa wani makusanci na ne ya bashi wani abu wala ala ragabatin wala ala rahab bai yi hukunci dan kwaɗayin wani abu ba bai yi hukunci dan jin tsoron wani abu ba ya kalli gaskiya wa ja'ala kitaballahi mir'atan bayna ainihi mai mulkin da zai sanya littafin Allah ya zanto shine mir'at madubi a gaban idansa wannan imamu darimi ya rawaito da sanadi sahihi umar dan khattab ya tabbatar cewa ubangiji ta'ala yana sama abdullahi dan mas'ud Allah shi kare da gare shi yace al arsu fawqa ma al arsin Allah yana saman ruwa wannan ko aya ce ta alqur'ani wa kana arsuhu ala al-ma'i li yabluwakum ayyukum ahsanu amala wa la in qulta innakum mab'uthun min ba'd al-maut la yaqulanna allazina kafaru in hadha illa sihrun mubin yace wallahu fawqa al-arsh Allah kuma yana kan al la yakhfa alayhi shay'un min a'malikum ba abin da yake boyuwa gare shi na ayyukanku wannan magana ta Abdullahi dan Mas'ud Imam al-Baihaqi ya rawaito da Imam tabarani da Imam al-Lalaka'i a cikin littafin sa na uku maganar na Aisha Allah shi kare yadda a gare ta mata a gidan Annabi kuma yar fadan Annabi sallallahu alaihi wasallam yar gaban goshin Annabi tace waimullahi ina rantsuwa da Allah inni la akhsha law kuntu uridu qatlakum ina jin tsoro inda a ce na so in kashe shi tana nufin Usman dan Affan laqataltuhu da na kashe shi tace walakin alim Allah fawqa arshihi anni lam uhibba qatlahu Allah ya sani tun akan al'arshin sa inda yake ya san cewa ban yi nufin in kashe Usman ba wasu ne suka tuhumce ta yi nufin kashe Usman ta rantsi ta ce Allah ya sani akan al'arshin sa ban yi nufin kashe Usman dan Affan ba wannan magana ta ummu na Aisha Imamu Darimi ya ruwaito kuma da sanadi sahihi to kaga wannan sahabbai kenan an gane ko sai waɗansu daga cikin tabi'ai akwai malik ibn dinar ya kasance yana faɗawa almajiransa khudhu ku ɗauko alqur'ani idan sun ɗauko fa yaqra'u sai ya ci gaba da karantawa su kuma suna duba shi kuma yana karantawa da tilawarsa thumma yaqulu in ya karanta ya karanta sai ce da su isma'u ila qawli sadiq min fawqi arshihi ku saurari faɗin mai gaskiya daga saman al'arshinsa wa kenan Allah madaukakin sarki wannan magana Abu Nu'aym ya rawaito ta a cikin littafin Hilyatul Awliya da sanadi sahihi daga nan sai Sufyan ats-Tsauri ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yace kuntu inda Rabi'ata ibn abi abdurrahman na kasance a wurin rabi'a ibn abi abdurrahman wanda ake kira rabi'atul ra'ayi malami imam malik ne ɗaya daga cikin shugabannin tabi'ai ne fa sa'alahu rajulun sai wani mutum ya tambaye shi ar-rahmanu alal arshi sawa menene ma'anan wannan aya kai sawa ya Allah daidaita sai ce al-istiwa ghairu majhul wal kayfu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah haka rabi'a ya faɗa shi ya fara faɗin wannan magana kafin imam malik kuma ɗalibin ya ji daga wajen shi ma ya mimita ta amma asalin maganan ta rabi'a ibn abi abdurrahman ce imam lalata lalasai ya ruwaito ta a cikin littafin sa sharhu itiqad ahlus sunna itiqad jamaa da kuma al-imam a cikin littafin sunna littafi na aqida tare da sanadi dangane da ruwayoyi da ake kawowa magana ta uku daga muqatil ibn hayyan ka saurara ba muqatil ibnu sulaiman ba dan muqatil ibnu sulaiman ba a karban hadisin sa amma muqatil ibnu hayyan babba ne ya karbo magana daga dhahhak <coughs> dhahhak ya faɗa cikin fassara ma yakunu min najwa salasatun illa huwa rabi'uhum wala khamsatun illa huwa sadisuhum aka tambaye shi menene ma'anar wannan aya sai ce huwa ala arsihi wa ilmuhu ma'ahum Allah yana kan al'arshinsa iliminsa ne yake tare da bayi a wata riwaya yace huwa fawqal arshi wa ilmuhu ma'ahum yana kan al'arshi iliminsa ne yake tare da bayi a wata riwaya yace huwa fawqal arshi wa ilmuhu ma'ahum aina ma kanu yana kan al'arshi iliminsa na tare da bayi duk inda suke wannan ibn abdul bar ya rawaito wannan magana a cikin littafin sa aljami in ba manta ba da imam lalakai da imam ibn batta dukkan su da sanadi wanda yake jayyid kamar yadda imam zahabi ya faɗa idan ku sun ce sanadin jayyid karbabbe kenan walil qabuli yutliquna jayyida wa salihat sabita wal mujawwada wa hadhihi bayna sahihi wal hasan yadda imam sufi ya faɗa in suna son karban hadisi sai su ce isnaduhu jayyid ya zama karbabbe kenan ko sahihi ko kuma hasan to wannan tabi'ai kenan ba su kenan ba wallahi inda na so in ruwaito mana maganganun tabi'ai daga nan sai magariba ta yi mu ba amma ga guda uku sun wakilci sauran irin yadda sahabbai uku suka wakilci sauran sai sauran malamai akwai alhakam ibn abdullahi al-balakhi yace na tambayi abu hanifa ina jin an yadda da shi malami ne yana cikin tabi'ai dan ya ga sahabbai guda ɗaya ko biyu kamar yadda aka yi sabani na tambayi Abu Hanifa me ya hukuncin mutumin da yace ni ban san ba inda Allah yake ko a sama ko a ƙasa ni ban sani ba sai Imam Abu Hanifa yace kad kafara inda bai san inda Allah yake ba kafirta li'anna Allah yaqulu ar-rahmanu 'ala al-'arshi tawa dan Allah yace ar-rahmanu 'ala al-'arshi tawa ya faɗi inda yake idan wani ce ni ban san inda yake bai ce ya kafurta abu hanifa ya ce wa arshuhu fawqa samawatihi al arshinsa kuma yana kan sammansa fa sai na sake cewa da shi innahu yaqulu aqulu kulu al arshi sawa walakin la yadri al arshu fis samai am fil ardi yace na yarda ar da ala al-arshi tawa yana kan al amma maganar ita ce ban san bayan da al yake ko a sama ko a ƙasa idan yace da kai haka fa me hukuncin sa yace idza ankara annahu fi sama'i faqad kafara in yayi inkarin al na sama to ya kafirce haka Abu Hanifa ya faɗa ka duba cikin muktasarul ulu na Imam Az-Zahabi Ibn Jurayj ɗaya daga cikin manya ne a magabata yace kana arshuhu alal ma'i qabla an yakduqa al-khalqa al sa yana sama saman wato sa yana yana saman ruwa tun kafin halittan halittu duba cikin muktasarul ulum na Imam Zahabi daga nan sai al-Auza'i babban malamin kasar Sham ya mutu a shekara ta 157 yace kunna wa tabi'una mutawafiruna mun kasance mu da sauran tabi'ai da yawa da muke tare da juna naqulu muna cewa a cikin akidar mu inna Allah azza wa jalla fawqa arshihi Allah yana kan al'arshinsa wa nu'minu bima waradat bihi sunnatu min sifatihi mun yi imani da duk abin da sunna ta zo da shi na sifofin Allah duba cikin bai baihaqi a cikin al'asma'u wa sifat da sanadi sahihi muqatil ibn hayyan yace balagana fi qawlihi ta'ala huwa al-awwal wal akhir yace labarin da ya zo mana game da fassara wannan aya huwa al-awwalu qabla kulli shay wal akhiru ba'da kulli shay wal zahiru fawqa kulli shay wal batinu wajen fassaran batinu din shi ya shafe mu aqrabu min kulli shay yana kusa da komai wa inna ma qurbuhu bi ilmihi yace amma kusancin sa ba da zatin sa bane da ilimin sa ne wa huwa fawqa arshihi shi kan yana saman alarshin sa an tambaye Sufyan sauri ya mutu a shekara ta 161 bayan hijira dangane da faɗin Allah ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuke abin nufi yana nan anan masallacin abin nufi yanzu haka yana can gamman house inda malam shaka baji ke karatu abin nufi yanzu yana kasuwa yana tasha yana gidan sinima inda yan duniya suke shi ake nufi yana tare da ko ina da zatin sa aka tambayi muqatil ibnu sufyan sauri sai ya ce kala sai ya ce abinda ake nufi ilmuhu ilmin sa na ko ina ba wai zatin sa nake ko ina ba imam al ajurri a cikin littafin ash-shari'a ya rawaito al imam malik ibn anas imam dar al hijra imam dar al hijra ya abal jawaba wasailuna nawakisun ya abal jawab imam malik ne ibn anas yake cewa allahu fis sama'i wa ilmuhu fi kulli makanin wato Allah madaukakin sarki yana sama iliminsa kuma yana ko ina la yakhlu minhu shay babu inda babu ilimin Allah babu inda babu ilimin Allah wannan magana Imam al-Ajurri ruwaito da Ibn Abdul Bar a cikin littafin al-Jami' a kai Imam abin nan Imam Abdullahi bin Imam Ahmad su suka ruwaito da sanadi wanda yake sahihi sannan Imam Malik ya sake cewa kullama ja'ana rajulun min rajulin tarakna Mana nazala bihi jibril ala muhammadin li jadlihi dukkan mutum da yazo mana kullu ma ja'ana rajulun ajdala min rajul tarakna ma nazala bihi jibril duk lokacin wani mutum mai musu kawai yazo dan ya gwanance da musu sai mu kyale abinda Allah ya faɗa mu kyale abinda manzon Allah ya faɗa kawai mu biye masa dan musun sa yace muna nan akan abinda ayoyi suka faɗa Allah na sama ibn abdul barr ya rawaito wannan magana a cikin aljami jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi magana ta karshe wanda da ita zan cike Shamsuddin Zahabi cikin littafin muktasar Ulum hmm. baqiyatu salaf kenan al-awail Shamsuddin Zahabi suka ce mai aikin da ya fi na kwamfuta kenan shi da al-Imam al-Muzzi da Ibn Hajar al-Asqalani aka ce annasu iyalun alaihim ba'dahum fi ilmi al-hadisi duk wani wanda ya biyo bayan su a ilimin hadisi sai dai ya kwankwada daga mabubbugar da suka tsako dole sai ya koma littafin su mai hadisi baya zama mai hadisi in baya da littafin Zahabi ko na Ibn Hajar ko kuma na al-Imam al-Muzzi malami baya bunƙasa sai a cikin library din sa akwai littafan waɗannan yace maqalatu salafi wa immatu sunna yace maganar ma'abuta sunna wa sahaba yace da sahabbai wallah wa rasuluhu kai maganar Allah da manzansa wal mu'minan da mu'minin duk inda suke anna Allah azza wa jalla fi samai Allah yana sama wa anna Allah fawqa al-arshi Allah yana kan al-arshin sa wa anna Allah fawqa samawatihi Allah yana saman sammarsa